لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha biyu ga watan ramadan sha uku kai sha uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da saba'in da uku fadin Allah ta'ala inna ma harrama alaikum al-maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يوكم زام تاشي فرقم ايه 144 kafin haka akwai da 74 kai kafin haka akwai tambayoyi kaɗan a hannu mai tambaya ta farko a cikin wannan takarda tana cewa ya tabbata cikin hadisi idan mutum yana nemi ya kusanci matarsa ta ki to za ta kwana mala'iku suna la'antarta saboda ta kaurace wa mijinta ba tare da wani uzuri ba to yaya abin yake idan shi mijin ne matarsa ta neme shi yaki idan shi miji ne matarsa ta neme shi shi ma ya aikata haramun amma shi ba za mu ce mala'iku sun kwana suna la'antarsa ba don hadisi bai zo a kan shi ba shi mijin kasancewar hadisi bai zo ba da ya nuna ana la'antar sa ba shi ke nuna ba da laifi ba tunda haƙƙi na saduwar aure haƙƙi ne mustarak bainar rajul wal mar'a mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na ya kusance ta dan ya gamsar da ita bukatar ɗa namiji ba tare da tashi bi kuma ubangiji ce wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf mata suna da irin haƙƙi da a wurin mazajen ma'ana irin haƙƙin da mazaje suke da shi a su mata ɗin da haka kar namiji ya ɗauka tun da shi ba hadisi da yazo ya an za a kwana ana la'antar sa nan babu laifi ya yi duk abin da ya ga dama lalle akwai haƙƙi a kansa wanda ubangiji ta'ala zai tambaye shi a ranar tashin kiyama tambayar ta biyu take cewa mutum ne wanda yake da wadata daidai ruwa daidai tsaki wato baya zuwa fallasa za a gan shi da tufafi mai kyau amma kuma baya wa matarsa haka abinci kuma zai je waje neman mai kyau ya ci amma matarsa kuma ya barta cikin wani hali na damuwa dangane da abinci ko sutura manzon Allah ya ce a faɗa masa kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya isi mutum laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya tozalta wanda wajibi ne ciyar da shi don haka lalle ne dukkan wanda yake da mace ya ciyar da ita irin abin da yake ci ya yi mata sutura irin abin da yake sutura da shi ma'ana darajar abin da ka san za ka ci kai a waje darajar wannan abin ne za ka ciyar da matarka a gida daraja ta tufafin da za ka sa wato ta fuskar tsada da kimar darajar irin ta ce kuma za ka yi wa iyalinka matarka haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi da haka dukkan mutumin da ya kasance zai keɓanci kansa da abinci mai daɗi ya keɓanci kansa da sutura masu kyau na kwalliya da tsada amma matarsa kuma ya bar ta cikin hali na rashi to ya tozalta matarsa kenan wanda wannan ɗin ya ishe shi laifi a wurin Allah in ji manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar ta ta uku take cewa mutum ne yake da mace biyu amma ɗayar ta zanto ba ta da wani tasiri a gidan sai abinda uwar gida ta ce ita take sarrafa gidan in ta ce a yi kaza a yi in ta ce a bar kaza a bari ita dai ba ta da ta cewa gaba daya har ma ɗan uwar gidan za ta yi ƙarya ta tsarawa mai gidan to mai gidan zai ɗauka kuma ya yi faɗa a kan ɗaya. to ta abin tambaya a nan gurin shi ne menene hukuncin shi mijin da yake da irin wannan matsayi da ita uwar gidan da take da irin wannan matsayi da kuma ita sahiyan wanda ake musguna mata in ya tabbata cewa abin da kika faɗa gaskiya ne kishiyar ki tana miki ƙarya a wajen mijinki to ta tabbatar cewa ƙaryar da take din nan za a yi mata hisabi a kai ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki baya kyale abu ko mun gangantar sa kuma ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara inna Allah la yadhlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ubangiji baya kyale dan abu komin kankantarsa musamman abin da ya shafi haƙƙin wani sai ya yi hisabi akai ranar tashin kiyama da haka ba daidai bane dan kina da shiga a wurin miji ki je ki tai masa ƙarya akan ƴan uwarki kuma ya tafi da ita ko yana gurguna mata sannan kuma kai miji din ba daidai bane ba duk abin da kishi ya tazo ta faɗa ƴar uwarta na maganganu ka yarda da su ba tare da kayi bincike ba rashin yin binciken ka shine laifi dama tsammani ake aiki shi ya taiwa kishiyarta ba daidai ba ba wai tsammani ake taimata daidai ba in kai mata daidai shine abin mamaki abin kuma Allah san albarka yau kishiya ta faɗi gaskiya game da kishiyarta amma ta kushe ta zage ta dama haka ake tsammani ina fata an fahimta to dan haka ba dukkan zance da kishiya za ta zo ta faɗa maka bane za ka ɗauka ka azabci ƴar uwarta kishiyarta akan wannan magana ta jina maka ta kitsa maka ba tare da kayan da ciki ba sannan ita wadda aka zalunta din idan ta yi haƙuri ubangiji ta'ala zai ba ta lada sannan kuma a ƙarshe sai dogon bayanin suke cewa dai ya kamata dai a yi wa'azi ga mataye masu aure sama da daya to wa'azin da za musu shine su yi adalci mazaje kai da suke da aure sama da daya mai biyu mai uku haka mai hudu a yi musu wa'azi wa'azin da za musu shine su yi adalci ku kuma matan kuma ku yi hakuri da an yi muku sama da daya tunda ubangiji ne ya shar'anta ce fanki huma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا ubangiji yace ku auri abin da ya dada a gare ku na adadi sawa'un mata ya biyu ko uku uku ko kuma hurhudu amma idan kun san ba za iya yin adalci ba to ku taƙaita akan guda ɗaya haka Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya san ba zai iya yin adalci ba to ya haƙura da mace ɗaya duk wanda yake jin zai kwatanta adalci wajen rabon kwana wajen sutura wajen wurin zama wajen ciyarwa da shayarwa to wannan sai yi sama da ɗaya ya halatta gurgudan ikonsa wato yin aure guda ɗaya shine asali yi na biyu da na uku idan mutum zai iya adalci ba kuma adalci kaɗai ba yana da halin da zai iya riƙe mata guda biyu ɗin idan zai yi biyu ko yana da halin da zai riƙe guda uku in zai yi ko yana da halin da zai riƙe guda hudu in zai yi amma kuskure ne in mutum baya da hali kawai yayin shahada yace zai yi ba a danganci irin wannan ko da guda ɗayan ma manzon Allah ta yi mani safa fale ta falyatazawwaj wanda yake da ikon yin aure ya fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm wanda baya iya ko ɗayan sai ta aka yi azumi sannan kuma Allah ce wal yasta'fu fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli waɗanda ba su da ikon yin aure su yi haƙuri su lallashi kansu su kame kansu har zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga cikin yalwarsa don haka kada mutum ya ce zai yi aure sama da ɗaya alhalin baya da ikon rigewa in ko yana da iko to shi wannan shine wa'azin da za a yi musu su ji tsoron Allah don mu mutu sama da ɗaya ji tsoron Allah ya yi adalci ya sani Allah zai tambaye ki ya sani Allah ya ce duk wanda yake da aure sama da mace daya idan bai adalci a tsakanin su ba zai zo ranar tashin kiyama tsagin jikinsa daya a ƙasa rabin jikinsa daya a ƙasa a yi masa fallasa a farfajiyar kiyama Allah ya tsare mu mun tsaya a karshen fadin Allah ta'ala inna ma harrama alaikum almayta da wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman ittara ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi inna Allah ghafurur rahim za mu tashi fadin Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah aya ta 174 mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وبنجي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي وطن دسكي فوي أبند الله يسوكرنا للتاف الكتاب أنا اسم الجنس لي التوراة تشدتكي الإنجيل تشدتكي هكذا زبورة هكذا القرآن من جمع wanda yake koye abin da ke cikin attaura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wanda yake koye abin da ke cikin linzila na bayanin zuwan manzon Allah da siffofinsa ko wanda yake koye abin da ke cikin alqur'ani na bayanin hukunce hukuncen Allah waɗanda suka shafi al-i'tiqadat aqida ta zuci ko kuma al-ibadat ibadoji ko at-tahlil wa at-tahrim halacci da haramci duka mutumin da yake koye ɗaya daga cikin wannan wa yashtaruna bihi thamanan qalila kuma suke musanya shi da dan wani farashi kankani wani matsayi da za su samu a duniya ko wani daɗi da za su samu na duniya a sakamakon haka suka ɓoye gaskiya ula'ika to irin waɗannan mutane ma ya kulo na fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikin su face wuta duk abin da aka ba su na kuɗi ko min kankantarsa ko min yawansa don su ɓoye gaskiya don su ci gaba da samun girma da matsayi a madadin faɗin gaskiya to su tabbatar wuta suka ci a cikin su wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba daga datti na zunubi walahum azabun aliyam kuma lallai suna da azaba wadda take mai radadi lafazin wala yukallimuhum Allah ma'anarsa ba zai musu ba zance mai amfani in ba haka ba kowa Allah zai masu zance ai falanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin yawma Allahu rusula fa yaqulu ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ubangiji zai zai zance zai magana da mutane zai tambaye su yaya akai wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum fada'ahum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa amma abinda ake nufi da zance da aka kore a nan cewa la yukallimuhum Allah ba zai musu zance mai amfani ba ba zai musu zance ba irin zance na rahama cewa ku shiga cikin aljanna ko ni in da abin da ke cikin ta ni'ima sai dai zance na azaba sai dai zance na kaskanci an gane ko wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim waɗansu kuma suka ɗauke shi akan wala yukallimuhum Allah akan ce kallamahu ai atahu fursata lil kalam ya ba shi dama ya yi zance ba wai shi ya yi zance da kansa ba kallamahu ma'ana ya ba shi dama ya zance sai zan to wala yu'zanu lahum fa ya'tazurun shine ma'anar wala yukallimuhum Allah da kenan gudu wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka yi musayar bata a madadin shiriya wal azaba bil maghfira azaba a madadin gafar ma'ana suka gwammace gara su rayu a kan bata a madadin su rayu kan shiriya gara azaba ta kan musu a madadin su dace da rahamar ubangiji da gafararsa wato sun zaɓi ɓoye gaskiya a madadin bayyana gaskiya sun zaɓi rayuwa akan bid'a sama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zaɓi ko zikiri ko wurdi na wani manzon Allah sama da zikiri ko wuridi ko salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar fama asbarahum ala nar yi mamakin hakurin zaman su a cikin wuta ma'ana abin mamaki ne dan adam ya zaba wa kansa wannan tafarki tare da cewa ya san zai kai shuta zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bayanin nan da aka yi muku a baya saboda shi Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya kowane littafi da Allah ya saukar da shi littafin karshe shine alqur'ani da littattafan da suka gabace shi at-taura da linjila da zabura da sufi ibrahim dukkanin su ubangiji ya saukar da su ne da gaskiya shine nazzalna kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab kuma lalle wanda duk suka yi sabani cikin littafin da Allah ya turo wato suka kaucewa zahirin littafin hakikanin abin da littafin ke koyarwa la fi shikakin ba'id to za su kasance cikin sabani da munaza'a a tsakankanin su da juna ba'idin manisanciya wannan kamar yadda muka faɗa a baya wa in tawallaw fa inna ma hum fi shikak fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim matukar mutane sun saba wa alqur'ani sun saba wa hadisi to akan abin da suke kai kishiyar qur'ani da hadisin kansu ba zai shiryu ba kuma sai Allah ya warga aliyarsu shi yasa yahudawa Allah ya warga da aniyarsu da suka saba alqur'ani sai Allah ya karkasa su har gida 71 idan nasara ma Allah ya warga da aniyarsu kansu bai haɗu ba da juna da suka saba wa qur'ani to haka dukkan wani wanda yake kan wani bata ko kan wata bid'a wanda ya saba sunnar manzon Allah da ita to sai kaga a kan wannan bid'ar kuma kansu ba zai haɗu da juna ba sai Allah ya warga da aniyarsu wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shikakin ba'i lalle wanda suka saba wa littafi to suna cikin bata wanda yake ba suna cikin sabani wanda yake mabayyani wato manisanci sabanin yayi nisa ba na kusa bane ba tsakanin su sai ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وبنجد ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر an tuwallu wujuhakum a wannan kira'ar kenan sai zanto laisa fi'ilun madin jamid kuma naqis albirra khabaru laisa muqaddam an tuwallu wujuhakum an wa ma dakhalat alayhi fi tawil ism kana marfu kenan idan ku muka fahimci kira'ar laisa albirru an tuwallu wujuhakum sai zanto albirru shine ismu laisa an tuwallu wujuhakum shine khabaru laisa laisa albirru lafazin albirru ismun jami'in li kulli anwa'il khair wa a'malit suna ne da ya shafi dukkan ayyukan ɗa'a dukkan ayyuka da ke kusantar da gawa zuwa ga Allah ubangiji ta'ala yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba aikin alkhairi bane kadai a ce ku juyar da fuskokinku ko a juyar da fuskokinku inda mahudar rana take ko inda mafaɗar rana take kar ku yi tsammanin wannan shi kadai ne aikin alkhairi daga shi an gama abin nufi lamarin alqibla da da kuke kallon baitul maqdis daga baya aka mayar da ku alka'aba almusharrafa kuke kallanta kar ku dauka yin wannan in kun yi shi kun kammala aikin alkhairi kun kare aikin alkhairi babu sauran wani ragowar alkin alkhairi da ake bin ku bashi akai lalle wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi fardun min afradil bir ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi amma idan kuna son cikakken albirru ga shi nan aya za ta yi bayani walakin albirra amma aiki na da'a wanda ke kusantar da bawa man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin a samu rukunin imani tare da mutum a samu mutum yayi imani da Allah imani da cewa akwai Allah ɗin ba wai babu bane imani da abin da Allah madaukakin sarki yake da shi na rububiyya shine halitta da mallaka da kulawa da halitta din da arzika halitta din imani da abin da ubangiji ta Allah yake da shi na ilahantaka cewa shi cancanci abota masu shi imani da abin da Allah madaukakin sarki yake da shi na sunaye mafiya kyau da kuma siffofi mafiya kamala waɗanda suka tabbata cikin Qur'ani cikin hadisi ingantacce dan ba a tabbatarwa Allah suna ta hanyar ijtihadi haka kuma ba a tabbatarwa Allah suna ko sifa ta hanyar hadisi ba'i. dole sai aya ta Alkur'ani zahiri sannan kuma a samu hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaza suna ne na Allah ko kaza sifa ne cikin sifofin Allah idan an ce imani da Allah ya shafi dukan waɗannan bangarorin dole mutum ya yi da rububiyya ya yi da uluhiyya ya yi da tauhidul asma'i was sifat doriya akan cewa akwai Allah din domin cewa akwai Allah kadai ba ya nuna kai imani kafirai ma sun da akwai Allah cewa shi kadai ke kashewa ya raya ya arzuta wannan kadai baya mai da mutum mummuni dan su Abu Jahil ba sun yadda shi kadai yake kashewa ya raya kuma ya arta mutane amma cewa shi kadai ya cancanta yi masa bauta to anan ne mummune suke sha bamban da wanda ba mummuni ba da haka idan an ce man amana billah mutumin da yadda da Allah ta wadannan bangarori da muka ambata walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir yadda da ranar tashin kiyama an sa masa suna al yawmil akhir yini na karshe don babu wani ne kuma a bayansa an fahimta ko ranar tashin kiyama mutum ya yadda akwai zuwanta ya yadda kuma za a farfado da mutane a wannan rana a yi hisabi kowa ya san matsayinta ya san matsayinsa ya yadda kuma kafin zuwan wannan ranar akwai mukaddima tana da asrar tana da alama alamomi na zuwan ranar tashin kiyama din alamomi manya da alamomi kanana kananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a duk wanda na cikin kananan alamomi ya kasance ana yin dogayen gidaje duk wanda na cikin kananan alamomi ya kasance mata sun yawaita adadin su na ƙara yawa sama da adadin maza duk wanda na cikin kananan alamomi daga cikin alamomin tashin kiyama zuwan manzon Allah ma alaman tashin kiyama ne sallallahu alaihi wa sallam hijirar ma alaman tashin kiyama ne manzon Allah ce bu'istu ana wasa'atu ka hataini an turo da tsakanin na tashin kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu manuniya da ɗan yatsun tsakiya sallallahu alaihi manzanci sallallahu alaihi wasallam da haka duk wannan waɗannan alamomin tashin kiyama ne kanana alamomin manya huduwar rana daga yamma ta faɗi a gabas wannan na cikin alamomi manya saukar annabi Isa alaihi salam bayyanar mahadi zuwan dujal duk waɗannan alamomi ne manya na tashin kiyama wata dabba da za ta fito tana yi wa mutane magana duk wannan manyan alamomi ne na tashin kiyama to mutum ya yarda da alamomin ya yarda da zuwan yinin da kuma abin da zai faru a cikin yini din na awon ayyukan mutane da hisabi da hawa kan sirati da bayanin shiga aljanna da kuma bayanin shiga wuta dukkan waɗannan yana daga cikin al-iman bil yawmil akhir walakin al-jarra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati mutum ya yarda da mala'iku halittar su ubangiji ala ya halitte su daga haske kamar yadda manzon Allah bayyana cikin ingantaccen hadisi sannan ya yarda cewa babu wanda ya san yawan su sai Allah sannan mabambanta ne su ta fuskar girman su akwai babba akwai karami akwai wanda yake yabo wani girma akwai mai fiffiki biyu akwai mai uku akwai mai hudu akwai mai sama da haka alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha ubangiji ta'ala ya halarci su da wannan bambance bambance a tsakaninsu sannan kuma su din ba sa siffantuwa da kasancewar su mata ko maza haka ubangiji ta ala su jinsi ɗaya ba kamar goma mace da namiji sannan kuma ko da wani lokaci cikin da'a suke da biyayya ba sa saba ubangiji la ya'tuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun haka ubangiji ta ala siffanta su ba kuma wanda ya san adadin su sai Allah tunda dai ga baitul izza daki ne daidai da ka'aba a ƙasa haka ɗaki yake shi kuma a sama ina nufin wajen yadda ka'aba a nan muke mata tawafi mu je kuma mu sallah fuskance ta haka kuma baitul izza a saman duniya ta farko mala'iku ke shiga ciki su yi ibada manzo Allah ce a kowane yini mala'ika dubu ke shiga su yi ibada in sun fita gobe sababbi ne daban tun daga aka halicci duniya har zuwa yau har zuwa tashin kiyama kaga lalle adadin mala'iku ba kadan bane ba wata rana ce aftatus sama'u wa hukka laha anta ifta lalle an ji sama ta yi wani ƙara manzo Allah ce ya dace ta yi ƙara ɗin domin babu wani wuri masa kaɗar goshi a sama face sai akwai mala'ika yana wa Allah ibada a wajen wa ma ya'lamu da rabbika illa huwa ma hiya illa zikra bil bashar mutum ya da mala'iku ta wannan fuskar imani da mala'iku kashi biyu ne imani bihim jumlatan wal imanu bihim tafsilan idan an ce imani da su a jumlatai mutum ya da waɗannan sufofi da suka yi tarayya Kasance wasu masu yawa kasance wasu an halicce su daga haske kasance wasu ba sa haifayya ba sa irin yadda muke yi kasancewa su la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan a jumlace duk haka mala'iku suke to amma suna da sifofi kuma tafsila shine sanin su da sunayensu to waɗannan akwai mala'iku sanannu waɗanda qur'ani ko hadisi ingantacce ya bayyana sunansu to wajibi ne mutum ya san su da sunansu in ma an bayyana aikinsu ta hanyar nassi mutum ya san su da sunansu da aikinsu. misali mala'ika jibril kaga jibril suna ne nashi banda shi ba wani mala'ika mai wannan suna aikinsa kuma shine zuwa da wahayi wajen annabawa sannan mika'il kaga mika'il suna ne nashi aikinsa kuma shine shi aka wakilta wajen taskar ruwan sama da kuma fitar da tsirrai sannan kuma akwai israfil wanda suna ne nashi aikinsa shine busa sannan kuma akwai malik wanda suna ne nashi aikin sa shine shine shugaban mala'ikun da suke tsaro a kofar wuta wa nadaw ya malik li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun akwai munkar akwai nakir hadisin ya tabbata cikin musannaf na abubakar ibn abi shayba saboda haka dukkan mala'ikan da ya tabbata da sunansa da sifarsa da aikinsa sai mutum ya tabbatar da shi da sunansa da sifarsa da aikinsa waɗanda ku ba faɗa ba sai mutum yi shiru kare ƙirƙiro wani suna ya sanya wa wani mala'ika idan an ce ina hadisi mutum ya kare ya kasa kare kanshi ko ya kawo hadisi amma rufa rufa irin wanda ba a hujja da shi sai a ce da shi to ka kame bakinka kar kai yi ala alallahi bila ilmin Allah ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuhada kullu ulaika kana anhu mas'ula da haka al-iman bil mala'ikati yakunu ijmalan wa yakunu bit tafsil al-iman ijimalin ijmalan yadda da waɗannan sufofi nasu da suka yi tarayya al-iman bihum tafsilan shine sanin waɗanda aka bayyana sunan su tare da bayanin aikin su ta hanyar nasi ingantacce qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ولكن البر من آمن بالله واليوم wal kitabi والكتاب alkitab الكتاب أنا للجنس domin alif da lam da ke cikin alkitab istighrafiyya ce ko jami' al-kutub al-munazzalati min as-sama' dole ne mutum ya yarda da dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama akan kowane annabi cikin annabawa su ma imani da littattafai ya kasu kashi biyu imani da littattafai a dunkule imani da littattafai a rarrabe idan an ce a dunkule dole ka yadda kowane annabi an turo shi da littafi babu wani annabin da ya zo hannu ba komai hujja a nan gudun faɗin Allah ta'ala kanin nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب فجاء الكتاب أنا أقول لفظ مفرد أما أنا نسل لتتفي كون النبي يزود للتافي إلا إياك باقون النبي بني أكا بين سونا للتافي waɗansu an bayyana waɗansu an rufe an bayyana zabura ta annabi dawud an bayyana sofi ibrahim mun dauka sofi ibrahim suna ne ya zo cikin aya kuma ya zo cikin hadisi an bayyana linjila shi ma suna da littafin annabi isa an bayyana alqur'ani suna ne na littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi sha'ibun da aka tura birnin madayana yaya sunan littafin sa ba mu sani ba ya je da littafi lalle ya je da littafi dan Allah ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq liyahkum bainan nas bima ikhtalafu fi yaya sunan suka ce ban sani ba Allah bai bayyana ba cikin qur'ani manzo bai bayyana ba cikin hadisi kaga anan gurin ba za ka yi kankan ba ka faɗa annabi salihu da aka tura wa samudawa ya je da littafi tabbas ya je da littafi me ya sunan littafin sa ban sani ba Allah bai bayani ba manzon Allah bai bayani ba haka annabi hudu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba haka annabi nuhu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba sai dai mu imani da shi jumlatan a jumlace cewa ya zo da littafi amma yaya sunan littafin wato kana neman bayani wara-wara kenan sai mu ce wannan nasi bai tabbatar ba da haka duk abin da nasi bai tabbatar ba sai mu kame wakin ba za mu faɗa ba ba a istihadi wajen a kirkiro sunan littafin da ka bayan ko ba nasi ne ba wahayi ne ya tabbatar da shi ba an gane ko amma waɗancan da sufi ibrahim da zabura da attaura da linjila da alqur'ani duk da sunan sun tabbata ta fuskar nasi ba wanda zai inkarin wannan shine sunan wal kitabi wan nabiyyin ko muyi imani da annabawan Allah cewa Allah maɗaukacin sarki ya turo da annabi a kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face sai manzo ya gabata a cikin ta ko mai gargadi ya gabata to amma ba dukkan annabawa da manzanni bane Allah ya ba mu labarin Allah ya ba da labarin wani adadi dan mu san su wanda yake da sunayensu a cikin alkur'ani waɗansu kuma ya kyale a jumlace ba tare da bayanin sunayensu ba wannan ba a wajabta mana gano sunayensu ba wanda aka bayyana cikin qur'ani da hadisi sai mu tabbatar wanda ba bayyana ba shi kuma sai mu kame bakin mu ba za mu zo mu kirkiro ba duk sunan da bai tabbata ba cikin qur'ani cewa suna ne na annabi bai tabbata ba cikin ingantaccen hadisi cewa suna ne na annabi ganganci ne wani zo ce wannan sunan annabi ina ba an fahimta da haka sai mutum ya ya lura sosai idan yana karanta isra'iliyat idan ce an tura wani annabi kaza sunan sa wani wani sunan sa wani ai ta ambatan wadansu sunaye wanda babu su a qur'ani ko hadisi ingantacce to wannan ganganci ne itikadin cewa wannan annabawa ne ko alal aqalli in ma annabawa ne wannan lafazin da aka faɗa shine hakikanin sunan su tunda bai tabbata ba ta hanyar nassi bai tabbata ba ta hanyar wahayi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين cikin rukunin imani guda shida mun samu guda biyar a nan suratul qamar ta kawo cikon na shida inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil imani da kaddara kenan wanda shine cikon rukunin imani guda shida mutum ya yarda da kaddara ta ubangiji cewa shi ke kaddara al'amura kaddara kuma jawanib ɗinta guda hudu ne na farko dai mutum ya yarda Allah ya san kowane irin abu a duniyar nan tun kafin faruwarsa ya san zai faru tun kafin ya faru sai in ya faru ta yaya zai faru Allah ya san da shi na biyu ubangiji ta'ala ya rubuce komai babu abin da Allah ya bari bai rubuce ba tun daga farkon duniya har ya zuwa karshen ta na uku ubangiji ta'ala ya ga damar faruwan abin da bai ga dama abin ya faru ba da ba zai faru ba dan Allah ba a yi masa tilas a cikin mulkin sa sai abin da ya ga dama ne yake faruwa sannan kuma abu na hudu Allah ya tsara ya kaddara shi kuma sai abin ya faru gwargwadon yadda ya kaddara wato yadda za ka gane wannan shine magini ko injiniyan da zai gina wannan masallaci sai da ya samu arkitekta ko shi da kansa in ya kware shi wannan fuskar ya zana amma idan ya zo zane lokacin da aka zo gini kuma kila ana saba zane da an yi niyyar kofa a nan a canja ta koma can an yi niyyar window a nan ya koma can an yi niyyar adadin kofofi za a rage ko a kara to kaga wannan ya kaddara abu sannan da abin ya zo faruwa kuma sai ya ci karo da yadda ya kaddara da fari to shi Allah ba haka bane ba yadda ya kaddara abin haka abin yake faruwa subhanahu wa ta'ala ba a samun wani cikas ko daidai santimita ɗaya a samu ƙari ko rage shi yadda Allah ya tsara jinkiri na rabin minti ko ƙarin rabin minti kan lokacin da Allah ya tsara babu baya faruwa kowane irin abin da ya tsara shi to wannan shine imani da kaddara ina fata an fahimta rukuni ne daga cikin rukunan imani to sai dai kaddara iri biyu ce akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kuma kauniya kaddara shar'iyya yadda Allah ya tsara duniya ta kasance a kai kaddara shar'iyya yadda Allah ya mana wahayi dan adam yana kafa hujja da kaddara shar'iyya wajen abin da ya shafi mu'amalantar Allah me yasa kai sallah ai me yasa baka yi sallah ba sai ka ce Allah ne ya kaddara mu me yasa baka yi azumi ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka sha giya ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka sata ka ce Allah ne ya kaddara wannan bai halatta mutum ya mu'amalanci ubangiji ba da kaddara kauniya abinda Allah ya tsara duniya ta kasance a kai sai dai ya mu'amalanci ubangiji da kaddara mai shar'iyya idan ka ce Allah ne ya kaddara maka sai mu ce wannan kai kana magana akan al-qadar kauni nahnu nu'amiluka bil qadar shar'i mu duba cikin qur'ani da hadisi mu gani Allah ya bada izinin ayi zaka Allah ya bada izinin ayi zina Allah ya bada izinin ayi a shakiya Allah ta inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun Allah baya umarni da al fahsha kai zaka ce ya kaddara maka yace ai ya kaddara mun dai shi tsara komai fara a duniya mu kuma sai ce a shar'anta bai kaddara maka batun da ya haranta maka yi kai ne kai sauran kun ne kai shi yasa aka kawo wani barawo ya yi sata wajen kuma kan kafa me yasa kai sata yace Allah ne ya kaddara mun yace mu kuma Allah ya kaddara mu yake maka hannu <laughs> bai kaddara ma sata ya kaddara mu yake ma wato sai ka mu'amalanci mutum da shari'a in ya kafa hujja da kaddara kauniyya dane ku su waɗannan rukunan imani kenan wannan duk suna cikin albir kuma a cikin albir waɗannan bangarorin su ne shugabanni na albirru domin kowane birru baya zama birru sai wannan ya inganta sai sauran su zama birru kuma a karba aiwa a ba mutum lada a kai man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa atal mala ala hubbihi ko mutum ya da dukiya ala hubbihi alhalin yana santa ita dukiyar wato bai bada dukiyar da ya gaji da ita ba ubangiji ta ala an fi min min ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد wato ku ciyar daga daddaɗan abu daga arziki mai kyau da muka ba ku ku ciyar daga abin da kasa ta tsirar muku kar ku nufaci lalataccen abu ku ci za ku baya kun yi amfanin gona wani wuri ya yi kyau wani wuri bai yi kyau ba sai ku ɗauki wanda bai yi kyau ba ku ce shi za ku fitar da rabon talakawa a ciki bai halatta ba kar ku zo ga riga mai kyau kana sawa ga wata duk ta gaji ta yage nan ta yage can an yi fati nan sai ka ce za ka bai wa talakawa wanda kake jin daɗin sawa kana ado zaka bayar idan abinci ne wanda kake jin daɗin ci a gidanka shi zaka bayar amma ya kasance kai a gidanka kana ci mai kyau idan azumi ya zo za a rabawa talakawa geran da za su yi kunu da shi sai a je kasuwannin ƙauye ko a je wurin yan jari hujja irin masu ƙauye gero shekara goma shekara goma sha ɗaya shekara goma sha uku a saya buhu ka je gero ka ga ya zama kamar dutse sai kana fasa shi na wargajewa da kyar wala tayammamul khabith minhu tunfiqun kar ku nufaci lalataccen abu mara kyau ku ce daga cikinsa za ku ciyar sadaka ma'ana yanzu kai wannan shine sadakin hurul ina a cikin aljanna ai kuma ka san a ce wannan shine a makwafin hurul ina ko kai aka faɗa za ka ce a bai dace ba ka san ba zai yi ba da haka ka nemi abu mai kyau ka bayar don kowace mace ce aka ce mai kyau kuma sai aka ce shikenan sadakin wannan matar shine wani lalataccen gero tsohon ajiya shekara goma sha biyar ya haɗe a cikin buhu ruwa ya dace shi ya lalace sai a ce shine sadakinta kaga ai ba zai yi ba to ba sana ko matar aljanna kuma sai ta ce wannan shine sadakinta da wannan zaka shiga aljanna da lalataccen gero zaka shiga aljanna da matacciyar riga mai maho da kudaddiyar atamfa ki shiga aljanna lalle ne mutum ya nemi abu mai kyau lokacin da zai ciyar wa atal mala ala hubbihi lokacin da mutum yake san abin zai bayar wa zai ba zawil qurba wal yatama wal masakin zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil wa sa'ilina fi riqab waɗannan su ne ɓangarorin da zai ciyar zawil qurba ma abuta kusanci danginsa da lokacin da mutum zai bayar da sadaka sadakar da ya bai wa dangi ta fi yayyansa kannansa kannan mahaifinsa yayyan mahaifinsa kannan mahaifiyarsa yayyan mahaifiyarsa ya'yan yayyansa ya'yan kannansa waɗanda suke mabukata ya fara da su ta fuskar sadaka ta fi lada ya fara da su ita ce ta fi lada domin hadisi ya tabbata daga Sulaiman ibn Amir wanda Imam Abu Imam Ahmad ruwaito da Imam Tirmidhi manzala ce inna sadaqata alal miskini sadaqa wa ala dirrahim sanatan sadaqatun wasila lalle sadaka da mutum ya bai wa talaka sadaka ce amma idan talakan ya zanto yana cikin danginsa makusata to lada biyu za a bashi ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci haka kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga zainab matar abdullahi dan mas'ud ita da wata mace mai suna irin nata sun tambaye manzon Allah mun fitar da zakka ya halatta mu baiwa mazajen mu zakka manzo Allah sai in kun ba su kuna da lada biyu ajru sadaqati wa ajrul karabati ga ladan sadakar zakka ga ladan sadar da zumunci tsakanin ku da mazajen ku ma'ana miji bai halatta bai baiwa matarsa zakka amma mace ya halatta da baiwa mijinta zakka dan shi miji wajibi ne ya ciyar da ita in ya bata wani abu na zakka kamar ya toshe bangaren da yake na wajibi yayi yaki amma ita ba wajibi ne ta ciyar da shi ba sai dai inzali da haka in tana da wadata ya halatta ta bashi zakka in shi talaka ne da Allah ya bayyana haka cikin hadisi karza wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama jam'i na kalmar yatim yatim man faqada abawayhi qabla al-hulum dukan mutumin da ya rasa mahaifa guda biyu ko ya rasa uba kafin balaga wannan shi ne ake kira da suna al-yatim wato maraya kenan yana da bukatan taimakawa manzon Allah ya ce ni da mai tallafawa maraya kamar waɗannan yatsun guda biyu muke cikin aljanna amma sai ya ware su da juna ma'ana yadda waɗannan yatsun guda biyu suka yi tarayya a tafin hannu ɗaya haka ne da shi za mu shiga aljanna amma ware yatsun ya nuna matsayin ka daban kai ko matsayin annabi daban ba inda yake ba za a kai ka gidansa a'a kai naka din daban shi kuma nashi daban sallallahu alaihi wa sallam wato dan bayani ga al'umma manzon Allah ya wannan bayani da haka akwai bukatan tallafawa maraya taimaka musu abinci sutura musamman kuma abu mai mahimmanci kuɗin makaranta da ilmantarwa in da za mu rinka ɗaukan marayu muna biya musu kuɗaɗen makaranta ba wai sai suna zaune a gidanmu ba maraya yana wurin mahaifiyarsa yana wurin kanin mahaifinsa yana wurin wan babansa amma mahaifiyarsa wan babansa kanin babansa duk talakawa ne ba su da za su rene shi kai sai ka ce a sa yaron makaranta za ka ɗauki ɗawainiyar makarantarsa kuɗin makaranta da littattafai da uniform da dukkan abin da ake bukata wallahi tallahi ba ƙaramin jihadi ke ko ka ɗauki nauyin abincinsa ko ka ce duk lokacin da ba da lafiya a zo a faɗa maka kai za ka ɗauki shi kai shi asibiti ko an kai an rubuto magani kai ka bayar tukuni na cikin ayyuka na alkhairi da aka samu suna albir ba wai mu kalli gabas mu yi sallah ko mu kalli yamma ko kudu ko arewa ba wannan ne kaɗai albirru ba ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وكذا وكذا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى duk wannan suna cikin albirru din dan kar mu fahimci aikin da'a ya faru ya kare a sallah duk wanda ya sallah ya gama to shikenan ya gama aikin alkhairi dole sai mutum yana yin wannan idan yana da hali wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama sune al yatama marayu tallafa musu gajeyu tallafa musu abin kunya abin bakin ciki abin da yake faruwa ko a Kano ko a Kaduna kila har a Maiduguri kila har a Sokoto kila duk garurukan musulmai idan ka je gidajen marayu inda yara suke marayu a gari da yake na musulmi sai ka samu cewa kirista ne ke za su dauke su ƴaƴan musulmi ne asla amma kirista sun je sun dauke su sun raine su sun ba su ilimi tun daga mataki na firamare har zuwa university sun sa cikin addinin kirista amma musulmi mun kasa haka wato mu muna kashe kuɗin mu ne ta abin da muke so ba abin ya dace ba wannan ita ce babbar matsalar mu ba wai kuɗi ne musulmi ba su da shi musulmi suna da kuɗaɗe a hannun su amma matsalar shine yaya za a kashe kuɗin wata hanya za a bi a kashe ta wani ayyuka na alkhairi za su yi shine sai mu kasa gane ba yawancin mu sai mu yi gina masallaci gina masallaci yana da muhimmanci kuma yana da lada amma akwai lokacin da masallacin da muke da su sun wadatar da mu ka akwai lokacin da ko a waje muke sallah ta halatta akwai wata bukatar mu wani lokacin da tafi masallaci za ka iya zuwa ka je ka samu mutanen ƙauye ba su da fatihar da za su yi sallah da ita amma sai ka gina musu masallaci yanzu ka gina masallaci amma baka gina masallaci ba to amma a wannan lokacin shi mutane ne kila ko sun musulunta musulunta da musulunta ba ko kuma a sun dade da musulunci din amma rayuwa ta ƙauye da nesa da birni nesa da maraya sun yi nesa da ilimi ba su san muhimmancin karatu ba ba su san ya sallah take gyaruwa ba tsarki alwala wankan janaba da menene duk ba su sani ba to irin wannan a madadin ka gina musu masallaci zo ka dauki wani dalibi a cikin gari ya gama haya islamic ya gama diploma ta Hausa Arabic Islamic Studies ya gama digiri ka dauke shi kaga na san kila ba za ka iya zama kawai ba amma mi contract tsakanin da kai zan baka kwangila kowane wata zan baka dubu ashirin kowane wata zan baka dubu ashirin da biyar ina san ka je ka zauna wata biyar a ƙauye kaza ka zauna ka koyar da mutanen nan juz'u tabara tunda tabaraka allazi bi yadihi mulku a gangaro kasu ta an je minal jinnati wan nas tilawatan wa tajwidan wa tafsira sai iya tilawar abun a tajwidance kuma su san fassarar sannan ka dauki littafin ahlari ka karantar da su sannan arba'un hadisi ka karantar da su sannan ga al-usul salasa ka karantar da su ababan nan guda hudu ka je kai wata biyar kana idan Allah mutum idan ya tsara darasin sa safe yamma dare ba zai iya kammala da waɗannan littafin ba cikin wata biyar kuma duk mutanen da aka gina wannan aka yi wata biyar ana musu wannan dan Allah kuma ba za su shigar da wani cikin musulunci ba za su shigar da su to yanzu wannan kudin za ka dauki wannan dubu ashirin ashirin so biyar ma'ana dubu ɗari kenan idan dubu ashirin da biyar biyar ne kuma so biyar ya zama dubu ɗari da ashirin da biyar kenan to shi ne fa kadai kaɗai to idan za ka gina masallaci akwai masallacin da za ka gina dubu ɗari da ashirin da biyar amma sai wani ya je kashe miliyan biyu ya gina masallaci kai da ya kashe dubu ɗari da ashirin da biyar kafin shi lada in ka kashe a wannan tsarin ka fi mai miliyan biyu da ya gina masallaci lada dan shi ya gina masallaci ga inda babu masallata kai kuma ka gina masallata inda ba masallaci manzo Allah kuma yake ju'ila liyal ardu kulluha masjidan wa tahura kasar duniya gaba daya an sa ita da zanto wurin sarki na wurin alwalata wurin wurin ibadata to amma ba ma gane wannan sai mu kawai in dauki dubu ashirin da biyar in ba wani ustaz wai kashi yake ba ustaz dubu ashirin da biyar ba aikin da ustaz zai haka kawai dubu ashirin da biyar ai gare zai gina wani kango ko da ba masallata ko da tumaki za su rinka kwana a masallacin kauye wani yana ganin gare gina masallaci to kaga wannan shine rashin wayewa ta fuskar addini dole sai mun samu wannan a waya ne ta fuskar addini ya zamu mu kashe kuɗin mu yaya za mu yi kaza ina mutum ba zai iya zuwa wata kaza ba ɗauki wata uku wata hudu wata biyar wani kuma wata biyar din na farko idan da ya je shi kenan ka ba shi dama ya ji shi ma nan gaba zai iya shi gaba wani kuma kila ma ba sai ya je ya zauna a garin dindindin ba a'a ka sa masa dubu biyar a wata ko dubu goma a wata kuma ka sai masa mashin sabo wani kila idan ka bari shi kadai ba zai ba sai ka hada shi da wata eh, eh, wani islamic organization waɗanda suke da tsari da gaske waɗanda suke da tsari ka samu ta ƙungiya ta musulunci mai tsari da gaske ka ce to ga aikin da muka tsarawa ne ko kuma ku yi supervision su kuma su ba shi time table na aiki su tsara masa syllabus ɗin karatu kuma sun sa wani supervisor da yake zuwa yana dudduba ire-iren ka ɗauki nauyin wannan a ƙauyuka guda hudu ko biyar ga supervisor ɗin su an ɗauki nauyin sa an je ana tura shi a jiya dan Allah ne wannan ba sai a addinin musulunci ba su ba bai da a sai masa wata yar mota irin yar bana ba harka da ake cewa dubu ɗari da tamanin ko dubu ɗari biyu karuwai ana sai musu abuja mota dubu ɗari tara dubu ɗari takwas miliyan ɗaya miliyan biyu da haka ake ba yan daudun siyasa ana gina musu manyan gidaje ana sai musu motoci na alfarma siyasa fa kawai sai kayi zai ce sai kai aikin sa kenan a sai masa mota a gina masa gida a masa alfarma a kai shi kullu ramaka a bashi umara ma'ana ba mu iya kace kuɗin mu ba ta hanyar da zamu samu lada a wurin Allah sai an zo muna neman lada idan an ce yan agaji ku zagaya da akwati za a nemi taimako da zaran an bude kuɗin kowane masallaci wallahi abin kunya ne sai ga ta naira biyar a ta kuɗi ka sa gam manja da wani abin nan da bakin mai a jikinta can gudun naira goma a dunkule ta dan duk saboda duk wanda zai bayar idan ya haka ya lalubo ya dauko da yawa ya gane in naira ɗari biyu ne sai ya mayar ba su ne na sadaka sai haka ya dauko nan wurin sai ga su ma kuma ɗan naira hamsin hamsin ba su ne na sadaka ba sai ya laluba ya laluba canjin da ya sai goro ɗazu ya ba da naira ashirin an ba shi goro na naira goma sha biyar ko goma sha uku naira bakwai ɗin nan sai ya ɗauko su sai ya watsa wai su ya sadaka da su zai shiga aljanna ma'ana goron da kake ci ya fi kima sama da addinin ka goron da zaka ci ya fi kima sama da addinin ka ka tambaye likitoci goron zai taimaka wa jikinka ne sigarin da zaka sha ta fi addinin ka kwalin malboro ko wace ce nawa mai san taba yake sai ya zuke ta amma bai damu da addinin sa ba to dukkan waɗannan ababe ne da ya kamata mu samu wayewa kai ya kasance mun baiwa addinin mu muhimmanci mun taimaka wa ƴan uwanmu marayu talakawa gajiyayyu ya da kalmar Allah a ban kasa dan haka ake kashe kuɗi amma sun yi ta kashe kuɗi ta abin da bai dace ba idan ka wani ya canza mota ni ma suna canza mota wani ya canza gida ni ma suna canza gida wani ya canza fenti ni ma suna canza fenti wani ya yi kaza ni ma suna yi sai mu ta gasa kan abin da babu lada mu wahalar da kanmu mu wahalar duniya da kiyama ubangiji ta Allah ya gane da mu wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakina kuma ya ciyar da talakawa al masakin kenan talakawa allazina la mala lahum la hadiran la ghaiban babu ji a yanzu kuma ba a tsammanin zuwan sa nan gaba kadara yana da gida yana da komai amma duk da haka tun da yanzu yana cikin halin rashi yana buƙatar taimakon mu musulmi wasa'ilina wa sirriqat da kuma asa'ilina masu roƙo ba masu roƙo a matsayin sana'a ba masu roƙo da larura ta tilasta su su yi roƙo domin su yi roƙo a matsayin sana'a bai halatta ba cikin addinin musulunci al-imam al-mundiri ya jero hadisai kusan 40 a cikin littafin at-targhib wa tarhib suna bin juna wanda suke nuna haramcin roƙo ko bara a cikin musulunci an fahimta ko inda aka halatta mutum roƙo ko ne guda uku wani na farko ta hammala hamala menene hamala kamar wani ya fara hannun wani su wanda aka fara wa hannun ya ce na yadda da diya in kana da diya in ko da haka mu je kotu a yi hannun hannunka shi ko ba da diyar a hannunsa sai ka ce diyar tana kai na zan biya ka dan ka ce ta hannun wancan da aka yanke wa hannu ka ce diyar tana hannuna <coughs> idan ka a madadinsa ka ce ka ɗauki diya to ya halatta ka je ka roƙi mutane daga baya don ka samo abin da za zaka biya biyar wancan din tunda ka ce na ɗauka na ji na gani ko wadansu mutane suna sulhu kan wani haƙƙi wani ya ce yana bin wani naira dubu ashirin wani ya ce karya kake baka bina shi wanda ya ce yana bi ya ce ni kuma yana bin ka wancan ya ce na shaida aka rasu shida za a yi rikici sai ka zo ka ce in yi muku sulhu mana ni dubu ashirin din tana kai na zan biya idan ka ɗauki irin wannan ya halatta ka je ka roƙi mutane dan ka samu abin da gargadon yadda ka samu dubu ashirin dan ka ɗauke wancan nauyi to masu gara su haka suke yi kenan na biyu na biyu dai dan na biyu nake wancan dan na farko da nake faɗa na biyu daga cikin wanda ya halatta su yi roƙo mutumin da ya kasance wata musiba ta zo ta mamaye dukiyarsa yana da kanciya kasuwa ta aka yi gobara gaba ɗaya dukiyarsa ta kone ƙurmus ko yana da jarinsa ya sayar da haja ya kulle kudin su zai je ya sake sowa in kuma suka tarihi sauka kwashi kaga an gudun wata ja'iha ta same shi ja'iha samawiyya fajtahat mala to irin waɗannan shi ma ya halatta ya roƙi mutane har ya sami ɗan abin da zai riri ta kansa ya gudanar da harkokin harkokinsa na kasuwanci ba wai sai ya mayar da abin da ya kai dukiyarsa da ya ba amma zai samu wani abu a hannu wanda yake ya fi babu a lokacin da yake cikin wannan hali ya halatta ya roƙa ko manzon Allah ya ce a bashi na uku mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci amma kuma gashi da kame kai har a samu mutum biyu ko mutane uku cikin masu ma'abuta hankali a wanzo su ko a garin su waɗanda su ke kai wani suna cikin halin da kai a tallafa masa to irin wannan shi ma ya halatta ya roƙa ko wani ya roƙa a madadinsa a bashi banda waɗannan manzon Allah ya ce dukkan wanda ya roƙi wani abu aka bashi ya tabbatar haram ya kai shi din to abin tambaya nan gurin masu roƙon mu a yanzu ko garan mu wane ne ke cikin wannan halaye guda uku muka ambata mun mai da bara ne ta zama sana'a ko mai da roƙo ya zama sana'a ko mutum ya zo ce maka dan wani duka wani kuma suka ba shi idan ya ce dan wani ya zanto wannan ne baban ku kuma to menene kuma na bada kudi a ciki daidai yake da ya mai kafa biyu ya mai hannu biyu me na bada kudi kuma idan ya ce kuma dan wani kuma wannan ne baban ka ne ka tsari yayi to kuma sun ce ƙarya ta kuma biya mutum ce dawa da dogon ne mutum yake maka dodo sai raɗa dodo sai ce maka kaga da kai dabba ta sani ba amma kuma suka da su da haka as-sa'ilina baya nufin mabaraka as-sa'ilina baya nufin maruka as-sa'ilina na nufin waɗanda suka lauki mutane wani abu sakamakon larura larura kuma manzon Allah ya bayyana ta ko da wanda yake ta hamala hamala wato ga diya akan wani kai ka dauke diyar kace ni zan biya a madina dan kada wancan ya rasa ka kace ni zan biya diya din a madadin wani to kaga nan ya halatta ka roka dan ka samu kuɗin da zaka biya wani ko kuma saura guda biyun da muka ambata ina wasa'ilina wa sirqab sannan kuma ar-riqab jam'i ne na ar ba ana nufin wuya to amma min babu itlaqi juz'i ma iradatul kulli a amma wuya ana nufin dukkan dangan jiki shine yantar da bawa wato mutum ya bayar da dukiya wajen yantar da bawa musulmi ka ba shi kuɗi don ya fanshi kansa ya sami yanci ubangidansa ya rubuta masa kanka kawo dubu hamsin dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ka fanshi kanka sai ka ba shi dukiyar da zai fanshi kansa daga yau ya zama ɗa wannan ne wa furri kalike to kun ga anan cikin waɗannan da aka lissafa wa atal mana ala hubbi bayan qurba kai kenan wal yatama biyu wal masakin uku wa ibn sabil wasu was sa'ilina biyar wa furnifa shida to an lissafa su ne gurgurdan bukatar su zayin qurba saboda muhimmancin gashi tallata gashi na kusanci to shi fi sauran cancanta wal ma shi kan baya da shi talaka ne kuma shi baya mai ɗaukar nauyinsa wal matakin al matakin yanzu babu kudin amma kila in sun yi aiki za su samu matsalar su bata kai ta al yatama ba an gane ku wabin sabil shi a yanzu ne babu kudin amma kilan an je garin sa akwai dan haka almiskin kuma ya fi shi matsala ne asailin su kuma ibn sabil ya fi shi matsala dai ibn sabil babu kudin yanzu amma shi da yanzu ne ba ila kare yake kila gaskiya yake shi sai aka kai da kan takar wa sirri tabi shi ko sirri tabi tun daga shi ake da kudin a hannu ba da ake ba a ba bawa sai aka ce wa sirri tabi dan kudin ba a hannun su ba su ba a hannun ubangidansu ba su je shi da a ba shi yanci da su ba kudin asibar ma'ana sai aka gabatar da su ɗori ɗori gwargwadon bukatar su su suna ta alƙur'ani ke wa aqama salata wa ata zakata sai za ku zama ganin sallah wa aqama salata ko mutum ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya ba da zakka wal mutuna bi ahadihim idza ahadu da masu suka alkawarin su idan sun yi alkawari din alkawari tsakaninsu da Allah alkawari tsakaninsu da manzon Allah alkawari tsakaninsu da sauran mutane alkawari da ke tsakanin mutane da Allah na cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da sun sa masa kishiya ba na cewa za su gaskata littafinsa za su gaskata manzonsa da ya zo alkawari tsakanin su da manzon Allah na cewa za su taimaki addinin da ya zo da shi za su taimaka masa wajen iyar da sako din za su raya sunnarsa alkawari tsakanin su da sauran mutane yarjejeniya da aka yi da kai ko ta bashi ko ta kwangila kayi kaza za a baka kaza kayi kaza za a kawo kaza to cika wannan alkawarin yana cikin sifa ta mumuni sawan alkawalin Allah ne ko alkawalin tsakanin ka da mutane dan wani zaka baya cika alkawalin Allah wani zaka baya cika na manzan Allah wani zaka baya cika tsakanin ka da mutane kana bin shi bashi zai iya inkari ya maka alƙawarin ka zai iya yi ko ya yarjejeniya da shi ko ya yi yarjejeniya da hukuma karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko kira da zama ya aiki kaza za a ba kaza makaranta kaza mai abubuwa kaza da ban kaza akan kuɗi kaza sai kasance ya karɓi kuɗin kuɗin sun fata amma ko bai yi wannan aikin ba Allah ta wani wal mulkuna bi ahadihim idza ahadu التي والصابرين في البأساء والضراء والصابرين بما تحقني في البأساء أتكن حال التلوش إذا تلوش يا دانيش أما سنحضن والضراء لكما حال رسل الله فيها سنتا كما جيك قولوني وحين البأس بما تحقني لوكة فقع لوكة أكي جهاد لمسلم في باشا قدو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون da haka sai tabbata ba sa guduwa hakuri a cikin halayen nan guda uku yana cikin ayyuka na albir ta Allah ce ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum muttaqun irin waɗannan sune waɗanda suka gaskiya cikin da'awar imani irin waɗannan su sune masu takawa ma'ana fassaran abin da aka kawo nan gaba shine fassara na albir kuma shine fassara na takawa wanda yayi waɗannan ababen to yana cikin masu takawa wanda bai wannan ba kuma to ko ya ce yana cikin masu takawa labari ya bayar amma ba mu samu abin da zai gaskata labarin sa da haka ulaika alladhina sadaqu wa ulaika hum muttaqun ya rage wata yar dauraya kadan akan aya din wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wato waɗansu wujuhu ne na balaga ko kuma na hikimar da wa atal mala zawil qurba ne asalin zance amma sai a kawo ala hubbihi aljar wal majrur wanda yake kamar jumla ce ko kuma wani abu ne mu'taraf an gane ko bainar amil wal ma'mum kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala kufrana bi sa'i idan mun dace nan kaga anan gurin wa huwa mu'minun ila ta mu'taraf an ambaci sharadin kafin a ambaci jawabin sarki aka kawo wa ata umarni a bayar da kafin a faɗa abinda za a bayar sai aka ce ala hudu sannan aka ce zayyul qurba wanda shine wanda za a bayar ina fata an fahimta to ko wannan yana da cikin balaga abin da yake dauke da shi musa ko shine lalle mutum lokacin da zai bayar da abu ya kasance yana san abin kafin ya bayar sannan ya cika cikakken albirri da haka ne ma Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da haka ce wa yaqimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai in mutum yana son abin ya bayar sannan zai samu lada amma in ma kan abin da baka so abin da ke wulatantacce baya da kima a wurinka to wani lada za ka samu a ciki yalmukuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina lafazin as-sabirina ya fi kawai da abin da ya wuce a baya domin da aka ce al-mukuna kaga ai al-marfu ne sai kuma ake was-sabiruna amma da haka sai aka ce was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al da ya kamata zan to as-sabirun li'anna al-ma'tuf 'ala al-marfu' marfu'un amma sai zan to mansub anan gurin to shine suka ce nasabarka ana kaddara masa fi'li a'ni as-sabirina ko kuma musiba 'ala al-madhi an gane ko amdahu sabirina amma sai aka koyi kalmar amdahu din da kalmar cika alkawali da kalmar hakuri kowace kalmar ta take nuna mai ita na gari ne to amma hakuri tun da yana da lada sai aka kawo as-sabirin domin a kaddara masa ambahu as-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's sai aka yanke shi daga jerin wal mutuna wa kaza wa kaza wa kaza da aka lissafa a baya sai shi aka yanke shi da ban aka ba su hukuncin ina fata an fahimta kamar da Allah ya ce lakin rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تاكتني والمقيمين الصلاة كما كتب والمؤتون الزكاة فهذا الراسخون أي مرفوعي ومن تبني لكن أنت مهم لا لا محل لها من الإعراب والمؤمنين كذا المعطوف على المرفوع مرفوع أما sai aka ce wal muqimina a madadin wal muqimina da aka wuce الزكاة والمؤمنين لله wal في zakata wal mu'minina billahi aka sake aka fi akan ma'ana amdahul muqimina lis-salat usmi 'ala al-muqimina amdahul muqimina a'anil muqimina wato akwai balaga sosai a cikin sa akan yare abu a nan gurin ayat saboda ya kansa wani lokacin saboda kushe shi wani lokacin saboda kushe والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين a madadin mal'ununa tunda almunafiquna kaga marfu'i ne li'annahu fa'i an gane ko wallazina ma'tufun ne alal marfu'i huwa marfu'un wal murjifuna fil madinati an gane ko da sai kuma a ce mal'ununa aina ma suku amma sai aka ce mal'unina to anan ba za ka ce an dawul mal'unina ba sai dai abul mal'unina منصوب على الظن تم منصوبا على nan لم منصوبا عن ذلك kamar da wani fiye na yabi adam kaumin na zai na hulu na ɗaudaki wa katun tuzuri an na da bi kulli mu a tarakin wasu yi nuna ma'afi da uzuri la yabi adam kaumin na zai na hulu sun mu na ɗaudaki kaga hun markuɗi ne sun mu na ɗaudaki markuɗi ne dan kabar ne an gane ku wasu yi wanna zuni da bi kulli mu a tarakin da suke wanna zinuna. Dengar itu maksudnya ثم القتال بينما بيت على المرفوع مرفوع أما والنازلين بكل معترك تسميته والطيبون إفتكم أرفع والطيبون معاقد الحزن والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ثالثا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقوى تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن تسقي إيماني كتب عليكم القصاص أن وجبت قصاصي أكمكم سورة راموة cikin kisa idan wani ya kisa filkat na cikin lamarin gawar waki da za a kashe an wajabta cewa ku yi kisa lafazin kutiba da kataba da dukkan abin da yake tsaguwa daga jikinsa yana nufin wajen in ya zo cikin alqur'ani ko hadisi kutiba al-qatl wal qitalu alaina وعلى الغانيات جر الذيول معنى كتب واجبتي كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القصاص بالقتلى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز ya waɗanda suka yi imani kutiba alaikum alqisasu an wajaba qisasi akan ku shine ramuwa bil qatla cikin lamarin gawawaki me ake nufi da wannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abba yace abin da yake faruwa a da a lokacin jahiliyya in wata kabila ta kawo wata kabila hari ita wannan kabila tana ganin tana da daraja in ta kashe wani a cikin wannan kabila in suka zo za su yi ramuwa to ba a kashewa daidai wa daida idan wannan kabilar sun kashe wa waɗancan ɗa sai waɗannan su ce mu in za su rama ba za mu ba ku ɗa ba sai za mu ba ku gawa in sun kasance musu sun kashe musu namiji sai ce in za ku rama mu sai dai mu ba ku mace in sun kashe musu mai kima mai daraja sai ce mu sai dai mu ba ku banzan cikin mu wulakantaccen cikin mu da shi za ku rama dan mun fi ku asalin mun fi riwayoyin sun zo daban-daban wata riwaya ta nuna tsakanin wato banin nasir da banin kwarai da suke haka cikin yahudawa wata riwaya ta nuna cikin larabawa ne na jahiliya suke haka sai Allah ya ce kutiba alaikum al-qisasu fil qatl dole ku yi kisasi a cikin lamarin katla duk kabilar da aka kashe mutum daya in ta tashi ramuwa ka tafi ita sai ta kashe mutum biyu ita ma ɗaya za ta kashe idan an kashe mata namiji ta kashe namiji in an kashe mata mace ta kashe mace in an kashe mata ɗa ta kashe ɗa in an kashe mata bawa ta kashe bawa shi zai ta zaman lafiya amma kar a kashe musu da su ce za su kashe za a kashe musu bawa ta ce za su kashe da ko a ce za a kashe musu ya yaro ce za su kashe babba idan an yi haka ba za a samu zaman lafiya ba ko ci ba alaikum alkasatu bil qatla al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa wato bawa da bawa da da ɗa mace da mace haka za a yi al hurr bil hurr ɗa da ɗa a kashe sai in ya kashe ɗa wal abdu bil abdi bawa a kashe shi in ya kashe bawa wal unsa bil unsa mace a kashe shi in ta kashe mace to kaga a nan gurin ba wai ana magana bane ba cewa la takunnul illa bil muqabalati bayna hadhihi ba ba dai idan mutum ya dauka ana nufin idan mace ta kashe mace za a kashe ta ba za a kashe namiji ba ma'ana inda namiji ne zai kashe mace ba za a kashe shi kenan inda bawa ne zai kashe da ba za a kashe shi ba kenan inda da ne zai kashe bawa ba za a kashe shi ba kenan ba haka aya take nufi ba aya ta ta ne inji ibnu taymiya dan ta bayar da martani kan yankan abin da suke yi nan mu in an kashe mana kaza sai mun rama da kaza sai Allah ce ba haka bane abin da aka kashe muku shi za ka kashe shi ne daga yau amma wannan baya nufin idan namiji ya zo ya kashe mace sai a ce a yau ba za a kashe namijin ba tunda ba suke ya kashe dan mace rabin namiji ne wannan ba gaskiya bane ba akwai ma masa ya fi jahilai da suke ta idan mutum ya kashe mace wasu ya tsaro masa wata ta sai ya kashe sannan sai ya kashe ma'ana sai ya kashe dan me zai kashe daya wannan ba daidai bane dan san Allah ya ce wa katamna alaihi fiha annan nafsa bin nafs kada an bin nafs a cikin wurin wal aina bil ain wal anfa bil anf wa man dan Allah al muslimina tatakafu dima'uhum wa yas'adu bin masjid adnahum wa hum yadun ala man siwahum musulmai jinin daraja ta daya idan namiji ya kasa mace za a kashe shi idan yaro ya kasa babba za a kashe shi idan babba ya kasa yaro za a kashe shi kar a ce idan babba ya kasa yaro ai yaron karami ne shi ba za a kashe shi ba al muslimuna tatakafa'u bima'uhum jinin su su dai in ji manzon Allah su musulmi amma idan musulmi ya kashe kafiri to shine ba za a ce a kashe wannan musulmin ba dan manzo Allah ce la yakfur muslimin bi kafir ya nafa haka mazhabin Abu Hanifa ne ke gani idan kafirin amana ne to za a kashe musulmi da shi amma jahur sun saba masa ko magana su ita ce daidai da suke da hadisi cikin Bukhari a cikin dai wannan aya tana magana akan nau'i daga cikin nau'ikan kisa nau'ikan kisa guda uku ne kisa na ganganci ka dauki abin da ya iya yin kisa a al'adance ka nufi mutum da nufin kashe shi ka dake shi da shi ko ka soke shi ko ka yanke shi da shari'a mutu kisa na ganganci kenan akwai kisa kuma na kure ba na ganganci ba abinda ya iya kisa amma ba ka yi nufin samun wannan shi ba ta yi same shi ka harba kibiya ka harba bindiga da nufin ka kashe barewa sai ta je ta kashe wani manomi a gonarsa ka ga ba shi kai niyya ba ba shi ka auna ta je ta same shi kisa ne na kuskure wannan suratul nisa za ta yi bayanin yadda za a yi shi akwai kisa mai kama da na kure ko ko mai kama da ganganci shine ka dauki makamin da baya kisa bulala ka dauka a hannunka kace wani zan kashe ka sai ka dake shi da bulala ko ko ya fadi mutu ko sai ka rike bai sai ya lalata kai da kake yin kisa ba amma ga shi lalle kace zan kashe ka ko kai ne yin kisa amma abin baya kisa su bulala ba ta kisa an gane ko to sai ka dake shi sai mu to shi ma na hukuncin sa da ban zo zan yi bayani sannan gaba inda dangantakar zance ta zo a cikin hadisi amma yanzu abin da yake da a kisa na ganganci ka dauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi to wannan hukuncin da yake biyo baya guda uku ne abu na farko shine a kama ka kashe ka idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba ma bukatar a kashe shi sai a tambaye su to me kuke nufi domin suna da dama na abu guda biyu ko su ce ya biya mu diya to sai a kallafa masa diya an gane ko biya ko shine biya da kuma ne ko ba ko ba to idan ko baya da idan kuma suka ga dama su ce a'a mun yafe maka wato ko a kama shi a kashe ko kuma ya biya biya ko ko me yafe duka da abin da ya shafi diya da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi ayati ba mai ikon su ko gwamnati ba ta iko sai waliyan auliya uddani kina auliya ulmaqtul wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan فلا يفرط في القتل انه كان masura duk wanda aka kashe masa dan uwa aka kashe masa uba aka kashe masa da aka kashe masa kaza ba yana da bijinin ka bake nan ja'alna li waliyhi sultan Allah ce waliyin wanda aka kashe dan mun ba shi dama ne shi ma yana ma kashe wancan ko ya karbi ya ko ya yi dama tana hannun shi ba ta hannun gwamnati ko kotu ba ta hannun ko da ministan shari'a tana hannun wannan ba ta hannun ko shugaban kasa ne shugaban kasa ba waliyin bane bane ba an gane ko fa kad ja'alna li waliyyi kaga shari'a musulunci da adalci in suka ce a bamu diya shi kenan in suka yi rigima wani ce a bamu diya wani ce ni ban yadda ba a kashe shi to diya za a biya shi hikimar musulunci dan ka gane shari'ar musulunci ba wai isho jinin mutane take ba in su goma ne ƴaƴan da aka ce musu uba guda takwas kara suka ce a kashe shi ɗaya ce ni ban yadda ba diya za a biya sai a rinjayar da ɓangaren diya a kan ɓangaren kisa kaga hikimar shari'ar musulunci ma'ana ba kokari ake dole sai an kasa mutum ba amma tunda da gangan ya kisa kashe shi din zai hana wani ya kisa nan ina ba da gumbanta الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أعطي له من أخيه شيء dukkan wanda aka yi masa afuwa dangane da dan uwansa da ya kashe ka kashe mutum ba amma duk da haka sunan shi dan uwanka wannan yana da wanda ya kifa bai yarda ba ba dai ba كبيرة يعيشها من الكبائر ومن أوتي له من أخيه فمن أوتي له من أخيه شيء دكا وند أكياتي مثلا وأنا أبو min asihi na dan uwansa da ya kashe ma'ana a madadin a ce a kashe shi sai aka an yafe maganar kisasi ya biya diya to menene wajibin sa fattiba'un bil ma'ruf ku da kuka ce kun yafe to sai ku bibice shi da kyautatawa kada kuma ka dan kun yaje masa kan garuku man manna masa sai an kawo duwa yanzu yanzu sai an yi kaza sai an yi kaza shine fatba'un bil ma'ruf shi kuma wanda zai biya diya wa ada'un ilayhi bil ihsan ya biya diya tare da ihsani kar ya saurin shi kar ya ta jan kafa ban samu ban samu bayan ko yana da ga waliyan wanda aka kashe sai aka kashe shi shi ma wanda ya kuma shi ma aka kashe kuma shi ma ya lura da jami'i sai Allah ce zalika tasbihum min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga wurin ubangiji da rahma Abdullahi dan Abbas kamar da Imam Bukhari ya rawaito yake saukin da aka mana shine a aqidar a addinin Yahudawa akwai maganar kisasi babu maganar biya amma mu sai aka kawo kisasi tare da diya ihun na rabu ne inda a ce kawai kisasi za a yi ba diya da babu sauki amma ga kisasi ga diya sai wanda aka ga dama aka yi kaga akwai nau'i na me sassautawa da sauƙaƙawa tasbihun min rabbikum wa rahma fa ita da ba ba'da zalika duk wanda yake tare da ka baitin haka bayan ya ce zai karɓi diya da ya karɓi diya kuma ya je kashe mutum kaga yayi ta'addanci kenan fa lahu azabun aliyyin to wannan yana da azaba wanda take da radadi wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle a cikin qisasi kuna da rayuwa ya ulul albab ya kuma abuta hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto wato ainihin masu tsawa ko kai ku zanto masu takawa an shar'anta muku dan ku zanto masu takawa gaskiya a cikin jumla wala kun fil qisas hayatun akwai bayani amma lokaci ba zai yi ba sai dai gobe mu dora a kansa sai mu ci gaba abinda muka faɗa na bidi Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala